To masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a akan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. a jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalon da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum tare da fatar kun wani lafiya jummai ali tare da mahmud lado da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin Bayan kun gama jin labaran duniya muna da rahoto a kan ziyarar bazata da mataimakin shugaban Najeriya ya kai Maiduguri jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya yau laraban nan. Kuma akan wannan ziyara muke son mu ji ra'ayinku. Malam Rabi'u zai bayyana mana falalar azumi a gare shi sai kuma labarin wasanni amma a takaice. ka jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau laraba shugaba Barack Obama ya ce Amurka da Cuba sun amince su mayar da hulɗar diplomasiyya tare da sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a Washington da Havana nan gaba a wannan wata. Wannan shine mataki na baya-bayan nan da kasashen biyu suka ɗauka domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da suka kwashe shekaru aru-aru suna yi. mr obama ya ce sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai je habana domin sake daga tutar amurka a ofishin jikadancinta na farko a cuba cikin fiye da shekaru hamsin batun ɗage takunkumin hudar kasuwanci a ɓangaren amurka da ƙaurin suna da ake zargin cuba ta yi a ɓangaren take haƙƙin bil'adama na daga cikin batutuwan da har yanzu suke kawo cikas wajen ganin ƙasashen biyu sun maido da cikakkiyar hulɗa a tsakaninsu tun bayan juyin juya halin da tsohon shugaban ƙasar fidel castro ya jagoranta wannan matsaya da aka cimma ta kasance mataki na baya-bayan nan da aka ɗauka a yunkurin da ƙasashen biyu ke yi na sasantawa tun bayan da shugaba obama da takwaran aikinsa na cuba raul castro suka bayyana a watan disamba cewa za su kyautata dangantakar da ke tsakaninsu yau laraba kasar girka ta yi ta yin sassauci ko kuma yi da wajewa akan ƙa'idodin da masu bin ta bashi suka gita na ƙara tsuke bakin aljihun gwamnati to amma firaministan ƙasar ya ce zai buƙaci jama'a su jefa ƙuri'ar rashin amincewa a ƙuri'ar jin ra'ayi da za a yi a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu. Shugabannin ƙasashen Turai sun haƙa a kan cewa idan 'yan ƙasar suka jefa ƙuri'ar kin amincewa to hakan na nufin ƙasar Girka za ta fice daga ƙungiyar ƙasashe goma sha shida masu amfani da takardun kuɗin Euro. To amma Firaministan ƙasar ya yi watsi da wannan tunani. A taron da suka yi yau laraban nan ministocin kudin kasashen turai sun yi nazarin bukatar girka na samun bashin fiye da dala biliyan 32. Jiya talata ministocin kudin kasashen turai suka yanke shawarar cewa ba za su faɗaɗa shirin ceton da zai bai wa ƙasar girka damar biyan basussukan da ake binta ba. Yau laraba dubban bankunan ƙasar girkan suka buɗe domin waɗanda ke karɓan fensho da ba su da katin ATM su sami damar samun kuɗi. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Indonesia sun ce adadin mutanen da suka mutu bayan da wani jirgin saman sufuri na sojojin ƙasar ya faɗi a wata unguwa ya kai da da arba'in 141. Wannan na zuwa ne yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da kokarin neman waɗanda suka tsira a cikin baragizan jirgin da ya faɗi a tsibirin Sumatra. jirgin mai suna hercules c-130 ya afka ne kan wasu gidaje biyu da kuma wani otel a jiya talata mintuna kaɗan bayan da ya tashi daga wani sansanin sojin da ke medan wato birni na uku mafi girma a ƙasar ta indonesiya ya zuwa yanzu babu wanda aka bayyana cewa ya tsira a wannan haɗari gabanin haɗarin matukin jirgin ya bayyana wa masu kula da zirga-zirgar jirage cewa akwai buƙatar ya koma inda ya taso saboda injin ɗin jirgin na da matsala kamar yadda wani babban hafsan sojin saman ƙasar ya bayyana sai dai jami'a kasar sun jajirce cewa jirgin wanda shekarunsa suka kai 51 yana cikin yanayi mai kyau wannan haɗari shine na shida a cikin haɗuran jirage da ke shafar sojojin kasar a shekaru goma da suka gabata lamarin da ya sa aka fara dasa alamar tambaya kan dokokin da ke kula da fannin sufurin jiragen sama na sojin ƙasar ƙungiyar isis a ƙasar masar ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare yau laraba a zirin sanai hare-haren da jami'an tsaro suka ce sun kashe akalla mutane ashirin Hare-haren da aka kai a kan wuraren binciken ababen hawa sun haɗa har wani harin kunar baƙin wake na bom da aka kai kusa da garin Sheikh Zuwaid. Wata sanarwar da ƙungiyar ta gabatar na faɗin cewa 'yan yakin sa kai sun kai hari a kan wuraren bincike goma sha biyar. 'Yan yakin sa kai a zirin sana'a sun sha auna jami'an tsaro suna kai musu hare-hare da bama-bamai suna kuma harbin su musamman tun shekara ta 2013 lokacin da rundunar sojan ƙasar ta hambara da gwamnatin Muhammad Morsi. An kai hare-haren baya-bayan nan ne kwanaki bayan da wani bam da aka ɓoye a gefen hanya ya kashe babban alkalin gwamnatin Masar mai suna Hisham Barakat a birnin Alkahira. Jiya talata shugaban ƙasar Masar ya lashe takobin kafa dokokin yaƙi da ta'addanci a yayin da kuma ya ɗora wa haramtacciyar ƙungiyar Muslim Brotherhood ta tsohon shugaba morsi laifin kashe barakat waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin sashen hausa haruna daudabi ya aiko mana da rahoto akan ziyarar da mataimakin shugaban najeriya ya kai maiduguri yau laraban nan the specific instructions of the President mataimakin shugaban ƙasar najeriya profesor yemi osibanjo kenan ke jawabi lokacin da ya kawo ziyara garin maiduguri da sa'ubannin shugaban kasa muhammadu buhari danganewa idanunsa irin halin da 'yan gudun hijiran suke ciki Exactly not just the ya ce shugaban kasa ne ya umarce ni in zo don mu haɗa kai da gwamna in kuma ganewa idanuna irin halin da 'yan gudun hijira suka shiga a jihar borno da ma wasu jihohi da ke shiyar arewa maso gabacin kasar haɗa da jihar adamawa da yobe da rigingimin boko haram ya shafa wasu banje ya ce a bayyana zake cewa al'umman jihar borno suna wahala matuka. kuma suna cikin mawuyacin hali. The ya ce za mu sake gina muku garuruwan ku da kasuwannin ku da ma wuraren ibadar ku ya ce ku da shi da na san cewa gwamnati na da ɗanɗan basussuka a kanta ko a 'yan watannin baya ma da ƙyar wasu gwamnatocin jihohi da ma gwamnatin tarayya suka biya albashin ma'aikata amma gwamnati ba ta doke kanta akan waɗannan ɗan gudun hijira ba da halin yanzu suka fada cikin wannan hali musamman ma na ganin cewa akwai ɗumbin marayu da mata da ƙananan yara da wannan rigingimu ya addaba ya ce za mu iya mu na ganin cewa mun sake maido da zaman lafiya mai ɗaurewa a wannan wannan ƙasa bayan kammala jawabi mataimakin shugaban ƙasar ne dai sai na tuntubi wasu al'umman jihar borno musamman mazauna wannan sansani na 'yan gudun hijira da ake kira da koya ko ya suke ji game da wannan ziyara kalama hasbun da daga bama da lokaci muna cikin su tafiya mu watan bakwai ne ko kan gaba a can gani ko can ba ma eh. ko bayan an shiga ba da soyayya suka shiga mashi na kwabto to lokacin da waɗannan yan boko haram suke tare da kowa garin ba ya kuka ji wani irin rayuwa kai da su muna zaune haka nan mun samu muna bara mun je abin da mutane sun dauka kwana daya biyu su ne zan wuce su ba mu mace to kamar wani rayuwa kuka yi ne a da bara da kuke yi ibada suna bai ku yi eh suna jiya ku bari ga gemu kuma ku daure abin nan sun haka muna tare da shi muna muna bin su ba mu samu hanyar fitawa ba da iyalanka ba suna da na duk mun zo lokacin ma don saboda nuna sun zauna mun zartar da su yanzu kuna da su eh. zama ana ana ba ku abinci ana ba mu abinci da abincin da ana ba mu din ni lokacin da azumi ya shiga wannan to uku ne ai mana kunu sun daina mana kunu sai me suke ba eh. ba abin da suna ba mu abinci lokaci biyu ne suna bamu abincin ma ba mai kuwa sai ya saya miya ko wani ya ta miya da tore da kawo wani don shi ya bashi sai ba da matan ya saya kayan miya ya yi mishi miya sai ya zuba a ci in ba miya ba zai kai ya ma ba wani malami na gaba kuma yanzu kamar abinci kuna samu a nan sosai to abincin ma ai dangara ne don abin da ya sa to amma to ba miya ba zuga ba a cikin azumi wahala ba fita ba fita ba kudi yanzu zaman mu wani wahala ne eh, muhammadu kamar abinci kuna samu yadda kama ah, abincin suna wahalar mu da ba sa ba mu manda hakan da fada da komai abincin ma da kyar da kyar mutum a watan azumi ne yanzu ake kamar ana samun muku kamar wani dan lemo haka da sauransu ku ci da shi haka ba duk su suke tunya da kaso sai malaman su Allah ya sa mu samu lafiya yan boko haram din na ce kwata kwata babu su wasu yan gudun hijira kenan ke bayani bayan ziyarar da mataimakin shugaban kasa ya kawo wannan sansani wato professor Usman Jo Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya mun gode Haruna Ma sauraro akan wannan ziyara da mataimakin shugaban Najeriya ya kai Maiduguri muke son jin ra'ayinku. To amma a halin yanzu a shakata da wannan waka. पास आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. har mun sami kira daga Kaduna. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim muna jan ka. Kuma tabbas gaskiyar magana mun yi murna matuka da wannan ziyara da shi Osibanjo ya kai jihar Maiduguri. Lallai wannan gwamnati ta nuna mana cewa gwamnati ce ta talakawa kuma gwamnati ne wanda take damuwa da irin abubuwan da yake faruwa a Maiduguri. tunda har mataimakin shugaban kasa ya je ai kamar ma shugaban kasan ne je fatan mu dai Allah ya kawo ƙarshen wannan tashin tashina da ake fama da shi a samu dawwammamen zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya na gode to mun gode malam Ibrahim Alaramma to daga Kaduna bari mu yi kaltungo salamu alaikum Mai magana Ibrahim Umar daga garin Kaltungo. To rediyonka tana kunne ne ka kashe don Allah. To muna jin ka. Ina son bayyana ra'ayina game da ziyarar da mataimakin shugaban ƙasa ya kai a garin Maiduguri. A gaskiya wannan ziyarar ya yi daidai kuma haka ake son shugabanni su kasance suna damuwa da damuwan talakawansu kuma muna fatan Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. To, amin sun ma'ama. To, daga Kwaltungo bari mu yi jihar Ogun. Salamu alaikum. Salamu alaikum jihar Ogun, kuna jin mu? To, da alama layin Ogun ta mun yasa da wannan layi bari mu yi plato. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. hello eh muna jin ka eh na bugo ne nuna farin ciki na da yadda mataimakin shugaban kasa ya kai ziyara a maiduguri ya nuna sun damu da talakawa din najeriya gaba ɗaya nasu ne saboda haka yadda suka yi din ne ya yi daidai allah ya ba su ikon gudanar da ayyuka a najeriya wanda zai kwantar da hankalin al'umma gaba ɗaya To sai mu bi ka da amu. To daga jihar Plateau kuma bari mu je makwabciyar Plateau wato Baucin Yakubu. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ina rediyon kana kunne don Allah ka kashe. A kunne yake ba. To. Yana magana da Umar Sabanin ji daga jihar Bauchi. To Malam Umar muna jin ka. Ziyara kan ce mataimakin shugaban kasa da ta mai wannan abin ya yi daidai. ubangiji allah ya taimake su allah kawo ƙarshen wannan abin to amin sun ma'amin malam umar mun gode da wannan ra'ayi daga bauchi bari mu yi jihar ekiti salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ni ne alhaji sani mai fata a garin obu to alhaji sani muna jan ka abin da nake wannan gaskiya na yi murna da zuwa wannan mataimakin shugaban kasa ina roƙon Allah da Allah kai shi lafiya Allah mai da shi lafiya sannan ina jan ra'ayinsu dangane da matasan Najeriya da shi da shugaban ƙasa so kuma kwamiti wani lokal government a Najeriya irin waɗanda suka kare makarantun ne irin secondary zuwa university To mun gode Alhaji Sani daga can kuma bari mu gangara mu sake koma jihar Ogun. Salamu alaikum. wa alaikun salam sashen muryar amurka wato ni ne musa daga ogun state to rediyo ka tana kunne ne ina son yi magana ne game da ziyarar da mataimakin shugaban kasa ya kai jihar borno cikin maiduguri eh. wato ina matakan murna hakan nan nake son shugabannin su sun don a lokacin wancan tsohon shugaban kasar in ba da za ta je kamfen ba ba ta je maiduguri ba amma shi wannan sun nuna an zaɓe su kuma sun nuna adalci ga talakawansu ina murna kuma kar su ji tsoro saboda harin da aka kai maiduguri ban su ya in insha Allah za a kare da 'yan boko haram da dan ubangiji. to amin to sai kuma yobe salamu alaikum. amu alaikum salam. amu alaikum salam. yawa muna ji muna ji. to asabati aledi ce daga jihar yobe birtani lokar gamu. A'a mun ji daɗin wannan kira naki. Me an ra'ayin ki. ina ta neman ku ban same ku ba sai yau Allah ya nufa. A mu ma mun ji daɗin kiran ki don ba kasafai muke samun mace ta kira ba. To ba da na to ni ai murna da zuwa shugaban kasa Yobe Allah ya taimaka ubangiji Allah ya sa Allah ya sa haka shine yafi mafi adalci. To amin sun ma'amin mun gode malama Asabe. To daga Yobe kuma bari mu gangara Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. muna jan ka. Eh, magana daga Musa Abubakar daga Gasar Local Government. To, mi an ra'ayinka? Eh, ra'ayina shi ne na kira ne don na bayyana goyon bayana da kuma farin ciki bisa yanda wannan mataimakin shugaban kasa ya nuna in ta fuskanta na kula da talakawa da kuma amincewa lallai talakawan Najeriya nasu ne. muna musu addu'a da fatan alheri Allah ya taya su riko Allah kuma ya inganta gwamnatin. To amin sun ma'amu har yanzu dai muna taraba. Salamu alaikum. Alaikum salam Abubakar ne daga Taraba. To mana Abubakar muna jan ka. To a gaskiya wannan a matsayin mu na Najeriya wannan ziyara mun yi matuƙar farin ciki da ita. Kuma Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba su ikon cika alkawarin da suka mana. To amin amin Malam Abubakar mun kuma gode. Madalla sai da safe. Yawwa alaba ba mu alheri. Haka kuma muna gode ma dukkan masu sauraron mu. Ga labarin wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. ana sa ran gwamnatin ghana da za ta amayo da dala miliyan hudu a matsayin kasafi da zai dau nauyin zakarun ghana masu gudun tsere 350 da za su fafata a gasar all african games da za a yi a birnin brazzaville na kasar congo kwamitin tara kuɗi shine aka dora wa nauyin neman kamfanoni da za su taimaka wajen samar da wa'annan makudan kuɗaɗe don ghana ta shiga cikin wannan gasar da yake zantawa da yan jarida babban daraktan hukumar wasannin motsa jiki ta ƙasa joe kwenge ya ce hukumarsa da ta zuba wa gwamnati ido don gwamnati ta tabbatar da wannan kasafin hukumar tasa kuma ta shiga aiki gadan-gadan shugaban hukumar fifa sepp Blatter ya ce ba zai halarci wasan karshe na gasar cin kofin matan duniya da ake yi a vancouver kasar canada a ranar biyar ga wannan watan yuli dangane da wasu dalilai nashi in ji wani lauyansa da ke zaune a kasar amurka a ranar 27 ga watan mayu ne aka zargi wasu manyan jami'an fifa da karban cin hanci da rashawa kafin su amince a kai wasa a kasashe wanda hakan ne ya yi dalilin gurfanar da su a gaban kotu wata majiya kusa da masu bincike a amurka da kuma helkwatar fifan da ke switzerland ta ce masu shigar da kara a amurka dai suna zargin sef plata da aikata laifi kuma an zuba ido akan yadda yake gudanar da hukumar tafifa. cece ce tsakanin hukumar nff ta najeriya da steven keshi da ma wasu 'yan wasan na ƙara yin tsami tun fara aikin wannan hukumar ce aka fara samun rashin fahimta tsakanin 'yan wasa da hukumar da ma wasu masu sha'awar kwallon kafa a najeriya ogenye onazi wanda shine ya saya wa najeriya fayafayen wasan ƙwallon kafa ta ƙasar chadi da kuɗinsa don super eagles ta nazarci yadda chadi take wasa yanzu onazi dai na fuskantar takunkumi inda yake cewa bai taɓa gani ko ji a tarihin ƙwallo a najeriya ba hukumar nff tana jan kunni ne dan wasa saboda ya samu jankaci yace ya ce wannan ba sukan lamiri nake yi ba sai dai ina bayyana ra'ayina ne akan yanda hukumar take daukar mataki na da'a akan 'yan wasa Wani tsohon shararren ɗan wasar ƙasar Angola, Joachim Dennis, ya bayyana a wurin buɗe wata makarantar horar da 'yan wasa ta Angola Football Academy da aka yi a kwana-kwanan nan, cewa ganin yadda ƙungiyoyin wasa da wasu hukumomin ma suke buɗe makarantun horar da 'yan wasa a faɗin ƙasar na tabbatar da cewa za a samu bunƙasar wasa a cikin ƙasar ta Angola. Tsohon ɗan wasan da ya ce ko shakka babu an fara samun nasara a fagen wasa, kuma ya ce tilas ne a kyautatawa jama'ar wannan lokaci zato, sai dai ya ce babu ƙwararrun ma'aikata a ƙungiyoyin wasa a nan kasar ta Angola. zakaran gudun tsere a wasan olympics usain bolt ba zai fafata ba a gasar tseren diamond gold da za a yi a paris da kuma lausanne sakamakon rauni da ya samu mahukuntan da suke gudanar da gasan su ne suka fitar da wannan sanarwa a birnin paris a jiya talata bolt ya fitar da wata sanarwa cewar ya ji takaici ba zai halarci tseren da za a yi a faransa da lausanne ba amma yana sa ran zai dawo yin atisayi da zaran ya ji sauki daga rauni da ya samu za a fara yin gasar tseren ne a birnin paris a ranar asabar yayin da za a yi gumurzu yanzu a lausanne a ranar alhamis baba ya koma kiri sashen hausa na murya america a kira ghana madalla yanzu kuma ga malam rabiu nan zai bayyana mana falalar azumi a gare shi sunana malam rabiu mani ya falalar azumi a gare ni aiki ne na allah kuma ga lada kuma ga ƙarin samun lahiya kuma ga ya cikin watan azumi da abin da ka yi a matsayinka na musulmi ana ma da balin lada kuma za ka kiyaye da yin wannan aiki na aikata albasha ka ƙaurace mashi shamsuddin da yana ka zo daga kaduna to me falalan azumi gare ka falalan azumi samun lada da kai da wasu harkoki na wanda zai karbi hada kamar shidanci wanda mutum zai bi zai wanda zai samu zunubi a kansu yanzu kuma sai sharhi murya amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin amurka a kowace shekara ma'aikatar harkokin wajen amurka na shirya cikakken rahoto na kimanta yadda ake girmama haƙoƙin 'yan adam a dukkan faɗin duniya Rahoton nan da doka ta tanada suna kimanta yadda gwamnatocin kowace ƙasa da yankuna ke mutunta 'yan adam da 'yancin jama'a hukumomi da 'yan majalisun zartarwa suna amfani da wannan rahoto domin taimakawa wajen tsara manufofin ƙasarmu daga ƙasashen ƙetare suna kuma nuna wa 'yan gwagwarmaya da masu kare hakkin 'yan adam cewar gwamnatinmu na sane da irin gwagwarmayar da suke yi kuma tana tsaye a bayan ƙungiyoyin jama'a a ƙoƙarin su na kare 'yancin ɗan adam ga mutane da dama an bayyana shekarar 2014 a shekarar da aka fi shan wahala da cin zarafin mutane da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke amfani da maganganun addini da rarrabuwa domin faɗaɗa irin ra'ayoyinsu kamar gwamnati irin ta siriya da ke ikirarin sunan yaƙi da ta'addanci a yanzu haka gwamnatocin china masar eritrea ethiopia iran rasha da saudi arabia da sauransu na ci gaba da murƙushe kafofin yada labarai da ci gaban al'umma ta hanyar tsare 'yan jarida da masu rubutun shafuka da masu suka amma ba ta da hankali ba kamar yadda yake a shekarun baya yanayin haƙoƙin 'yan adam a zimbabwe abin damuwa ne na musamman babban matsalar danna haƙoƙin ɗan adam ita ce yadda gwamnatin take azabtarwa cin zarafi da tsarewa da tursasawa mambobin da ba 'yan jam'iyyar zanu pf ba da kuma ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya dakarun tsaro da na shari'a na ci gaba da goyon bayan wani bangare wajen tabbatar da yin aiki da doka a yayin da suke takaita 'yancin walwala gwamnati ta ɗauki matakai masu iyaka na horas da jami'an tsaro na musamman da masu goyon bayan jam'iyyar siyasa ta zanu pf waɗanda suka aikata laifuka amma hukunci na ci gaba da zama matsala ita ma amurka ta ga irin waɗannan matsalolin nuna launin fata a shekarar da ta gabata mun fuskanci rahoton da kyakkyawar wayar da kan jama'a amma kuma mun fahimci cewa idan aka sa batun haƙƙin 'yan adam gaba kowace ƙasa hadda tamu na buƙatar yin gyara mun kufa wajen inganta haƙoƙin 'yan adam na duniya baki ɗaya da kuma gina abokantaka da za ta ciyar da mu gaba da taimakawa kowane namiji da mace da ƙananan yara domin su ci burinsu a ƙasashen irin su zimbabwe kuma mun kufa wajen yin magana a madadin waɗanda ba su iya yin hakan don kansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To kamar yadda muka saba za mu karkare shirin da takaitattun labarai. a yau laraba shugaba barack obama ya ce amurka da cuba sun amince su maido da hulɗar diflomasiyya tare da sake buɗe ofishin jakadancin a washington da habana nan gaba a wannan wata kenan wannan shine mataki na baya-bayan nan da kasashen biyu suka ɗauka domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da suka kwashe shekaru aru-aru suna yi mr obama ya ce sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai je havana domin sake daga tutar amurka a ofishin jakadancinta na farko a cuba cikin fiye da shekaru hamsin yau laraba kasar girka ta yi ta yin sassauci a kan ka'idodin da masu binta bashi suka gindaya mata na ƙara tsuke bakin aljihun gwamnati to amma firayim ministan ƙasar ya ce zai buƙaci jama'a su jefa rashin amincewa a ƙuri'ar jin ra'ayi da za a yi ranar lahadi idan allah ya kai mu shugabannin kasashen turai sun hakikance kan cewa idan 'yan ƙasar suka jefa ƙuri'ar kin amincewa to hakan na nufin ƙasar girka za ta fice daga ƙungiyar ƙasashe goma sha shida masu amfani da takardar euro na bai ɗaya to amma firayim ministan ƙasar ya yi watsi da wannan tunani. hukumomi a kasar indonesiya sun ci adadin mutanen da suka mutu bayan da wani jirgin saman sufuri na sojojin kasar ya fadi a wata unguwa ya kai 141 wannan na zuwa ne yayin da wasu masu ayyukan ceto ke ci gaba da kokarin neman waɗanda suka tsira a cikin baragizan jirgin da ya fadi a tsibirin sumatra to ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.